صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل To an kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar muta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau sai kuma shirin nan na ƙisoshin rayuwa hakanan kuma muna ɗauke da shirin nan na tarbiyyar iyali. sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan za a kasance da mu farkon su har zuwa karshe to kamar dai da aka saba kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san masu saurare assalamu alaikum yau asabar 16 ga watan oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da tara ga watan biyu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan oktoban shekara ta 1945 aka fa hukumar abinci da noma ta duniya wata ake kira da fawo a takaice a cikin watan mayun shekara ta 1943 aka gabatar da batun kafa wannan hukuma a babban zauren majalisar ɗinkin duniya sannan aka kafa kwamitin wucin gadi domin fayyace ayyukan hukumar da kuma rubuta ka'idojin da za a tafiyar da ita da ƙarshe dai an tabbatar da samuwar hukumar ta fawo a birnin roma da ƙasar italiya a shekara ta 1945 manufar kafa hukumar fawo dai ita ce musayar bayanai akan al'amuran noma abinci bayanai da kuma sauyin yanayi da kuma yadda hakan zai iya shafar ayyukan noma a duniya kuma kasashe akan samun amfanin gona ko kuma aka san haka a kowace shekara hukumar fao tana da mambobi 34 kuma suna gudanar da taro a cikin shekaru biyu masu ware ko kun san cewa shekaru 70 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 16 ga watan oktoban shekara ta 1951 aka kashe firaministan kasar pakistan na farko liaquat ali khan kafin haka dai liaquat yana daga cikin jigajigan jam'iyyar muslim league ta kasar pakistan tun kafin ballewar kasar daga kasar india ba mutuwar shugaban jam'iyyar muslim league na farko ali jana liaquat ya karbi jagorancin jam'iyyar amma rana irin ta yau a lokacin da yake ziyara a garin rawalpindi wanda 'yan kabilar fashu suka fi yawa a cikinsa wani matashi mai suna sa'ad akbar zardoni ya bindike shi lahira 'yan kabilar pashto na kasar pakistan dai ba sa son kasancewa a cikin kasar ta pakistan kuma har yanzu ana fama da matsaloli na tsaro a yankunan da 'yan kabilar ta pashto suka fi yawa a cikin kasar pakistan da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau sojojin sarki sha na kasar iran suka yi kisan kiyashi akan mutanen garin kirman daga kudancin kasar ta iran a daidai lokacin da suke zama makoki na cikar kwanaki 40 da kisan da sojojin sarki sha suka yi wa mutane a birnin tehran a harin da jami'an tsaron sarki sha ɗin suka kai wa masu zama makokin mutane da dama ne da suka rasa rayukansu yayin da wasu kuma suka samu munanan raunuka wannan hari dai ya fusata mutane da dama a sassa daban-daban na kasar iran wanda kuma hakan ya zo ne a daidai lokacin da ake yin bore a wasu birane na kasar domin nuna adawa da irin zalunci da mulkin kama karya na sarki sha wanda hakan kuma ya kara tunzura jama'a suka ci gaba da fitowa domin kalubarantar masarautar ta sarki sha wanda sarautar sa ta rushe daga bisani masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

Masu sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. a karan farko shugaban kasar faransa ya halarci bikin tunawa da kisan gillar da aka yi wa 'yan kasar algeria a nan paris a kasar iran kuwa an fara gudanar da shirye-shiryen tarukan makon haɗin kan musulmi a ɓangaren wasanni kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta lisissa ta lalasa manchester united da shi hudu da biyu a gasar premier to yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake shugaban kasar faransa emmanuel macron ya halarci bikin cika shekaru 60 da kisan gillar da aka yi wa 'yan kasar algeria a birnin paris wanda shine shugaban kasar faransa na farko da ya halarci irin wannan taro a tarihi a cikin bayanin sa dangane da bikin tanawa da cika shekaru 60 da kisan masu zanga-zanga 'yan algeria a ranar 17 ga watan oktoban shekara ta 1961 a birnin paris emmanuel macron ya yi allah wade da abin da ya kira laifuka da ba su dace ba ga jamhuriya sanarwar da aka fitar daga fadar elysee ta ce shugaban kasar ta faransa emmanuel macron ya ce laifukan da aka aikata a wannan dare karkashin ikon shugaban 'yan sandan birnin paris a wancan lokaci babu wani dalili da zai sanya a aikata hakan kuma yin hakan bai dace da jamhuriyar faransa ba an gudanar da bikin ne a kusa da gadar basin inda masu zanga-zanga 'yan algeria suka taru kuma suka yi musu kisan gilla shekaru 60 da suka gabata wannan da shine karan farko da wani shugaban kasar faransa ya zarci wurin da aka yi kisan an yi tsayuwa tare da yin tsit na minti daya domin nuna alheni dangane da abin da ya faru na kisan 'yan kasar ta algeria a kasar iran kuwa an fara gudanar da shirye-shirye na tarukan makon haɗin kan al'ummar musulmi wanda aka saba yi a kowace shekara hukumomi a kasar ta iran dai sun sanar da cewa yanzu haka an fara gudanar da shirin taron makon haɗin kai na musulmin duniya wanda aka saba gudanarwa a kowace shekara tare da halartar masana da malamai da jami'ai daga kasashen duniya daban-daban wani dai shine karo na 35 da za a gudanar da wannan taro tun bayan da marigayi imam khomeini ya ayyana ranar 12 zuwa ranar 19 ga watan biyu awal wato makon haihuwar manzon allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi da allah tsarkaka da ya zama makon haɗin kan musulmi na duniya baki ɗaya wannan dai yana zuwa ne sakamakon irin ƙalubale wanda musulmi suke fuskanta a duniya da kuma musulmin suka shagala da kawunansu suka manta da abin da yake gabansu na manyan ƙalubale da makirce-makirce da makiyansu suke kitsa masu a taron najeriya kuwa rikicin cikin gida na ci gaba da ƙarin tasiri a jam'iyyar apc mai mulki a ƙasar ganin yadda aka gudanar da taruka mabambanta a jihohin kasar domin zaben shugabanni waɗanda za su jagorance ta matakan jihohin a jihar kano rahotanni dai sun ce bangaren malam ibrahim shekau da magoya bayansa sun zaɓi alhaji ahmadu haruna zago a taron da suka gudanar yayin da bangaren gwamnan jihar ta kano abdullahi ganduje da kabir gaya ke gudanar da nasu taron inda ake sa ran zaben abdullahi abbas a matsayin shugaban jam'iyyar a jihar kano a jihar lagos ma baraka ta fito a fili inda wani bangare na jam'iyyar ta apc ya gudanar da taronsa a unguwar agege inda ya bayyana honorable sunday ajayi a matsayin shugaba yayin da bangaren bola ahmad tinubu ya amince da jagorancin honorable jelabi a jihar ogun kuma an sanar da cewa 'yan bindiga sun kai hari ne kama so gudanar da taron jam'iyyar inda can ma ake da bangarori biyu a tsakanin masu goyon bayan gwamnan jihar da kuma masu goyon bayan tsohon gwamna a musam a wasu jihohin ma dai an samu irin waɗannan matsaloli na cikin gida a jam'iyyar ta apc da jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran gwamnatin kasar sudan ta ce ba za ta amince da baiwa isra'ila kujera a ƙungiyar tarayyar afirka ba sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta sudan ta fitar ta sanar da cewa bayar da kujera a matsayin mamba 'yar kallo ko mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka ga isra'ila abu ne wanda bai dace ba kamfanin dillancin labaran anatoli ya bayar da rahoton cewa sanarwar da ma'aikata harkokin wajen sudan ɗin ta fitar ta ce tana adawa da baiwa isra'ila kujera a kungiyar tarayyar afirka a matsayin mamba mai sanya ido bayanin ya ce muna adawa da shawarar da babban kwamishinan tarayyar afirka ya bayar na baiwa isra'ila kujerar mamba na mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka ba tare da yin shawarwari ko kuma tuntubar mambobin kungiyar ba sanuwar ta ce wannan tsarin kuma ya saba wa ka'idoji na kungiyar tarayyar afirka wacce ke jaddada ruhin haɗin kai mutunta juna da kuma cimma matsaya ma'aikata harkokin wajen kasar ta sudan ta kara da cewa minista harkokin wajen kasar maryam sadiq mehdi ba za ta halarci taron wa'adi na tara na majalisar zartarwa na kungiyar tarayyar afirka ba saboda ayyuka na cikin gida da kuma wasu ayyuka masu alaƙa da wasu muhimman batutuwa na ƙasa inda mataimakinta muhammad sharif abdullah ne zai halarci taron a madadinta a bangaren wasannin premier na kasar ingila kuwa ƙungiyar leicester ta lalasa manchester united da ci hudu da biyu a gasar premier wadda aka gudanar a yau asabar abinda wa leicester damar matsawa gaba a teburin gasar to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a shida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara ya kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. ta wasu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rabuwar kan da aka samu ne a ƙungiyar tarayyar Afirka sakamakon matakin da shugaban hukumar gudanarwa ta ƙungiyar ya ɗauka na baiwa gwamnati gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila matsayin memba mai sanya ido a ƙungiyar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kasar sudan ta jaddada rashin amincewarta da yardanta kan matakin da shugaban hukumar gudanarwar kungiyar tarayyar afirka musa faki muhammad ya dauka na baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matsayar mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka kafin gudanar da shawarwari da kasashen da suke membobi a kungiyar a bayanin da ministar haƙoƙin wajen ƙasar sudan mariya al-sadiq al-mahadi ta fitar ta jaddada cewa dukkanin ayyukan ma'aikatun gwamnatin ƙasashe suna gudana ce akan sanya idon hukumomin ƙasarsu sakamakon haka matsayin kasar sudan a fili yake kan duk wani kokarin baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matsayin memba mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka ba tare da gudanar da shawara da mambobin kungiyar ba kuma hakan ya saba wa tsarin hukumar gudanarwar kungiyar da za ta samu amincewar mambobi kafin zartar da hukunci kan harkokinta musamman irin wannan lamari mariya almahadi ta kara da cewa matakin da shugaban hukumar gudanarwar kungiyar tarayyar afirka ya dauka na yin gaban kansa ba abin amincewa ba ne kuma ya yi hannun riga da tsarin ka'idoji da kokarin da kungiyar tarayyar afirka take yi na karfafa ruhin keniya da girmama juna da kuma neman samun haɗin kai kan duk matakan da za a dauka a kungiyance a ranar alhamis mai zuwa ce za a fara gudanar da zaman hukumar gudanarwar kungiyar tarayyar afirka na tsawon kwanaki biyu kuma akwai batun tattauna matakin da shugaban hukumar gudanarwar musa faki ya dauka na sanya gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a matsayar mai sanya ido a kungiyar ta tarayyar afirka ba tare da jin dukkanin ra'ayoyin membobin kungiyar ba tun a ranar uku ga watan agustan da ya gabata ne kasashe bakwai na larabawa suka sanar da kungiyar tarayyar afirka rashin amincewarsu da matakin baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matsayar mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka wasu kafofin watsa labarai sun sanar da cewa ofisoshin jakadancin masar algeria comoros tunisia djibouti murtaniya da libya da suke birnin addis ababa fadar mulkin kasar habasha cibiyar kungiyar tarayyar afirka suka furta kokensu kan matakin da Musa Fakki shugaban hukumar gudanarwar kungiyar ya dauka na baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila matsayar mai sanya ido a kungiyar sakon koken kasashen ya kunshi nuna rashin amincewa da matakin baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila matsayar mai sanya ido a kungiyar tarayyar Afirka suna masu jaddada rashin amincewa da wannan mataki a daidai lokacin da kungiyar ta tarayyar Afirka take goyon bayan batun kare haƙƙin cikin al'ummar falastinu tashar talabijin ta aljazira ta watsa rahoton cewa wasu majiyoyin jakadanci a ƙungiyar tarayyar afirka da suke cibiyar ƙungiyar a ƙasar habasha sun bayyana cewa mambobin kungiyar sun samu rashin jituwa a tsakanin su da rabuwan kai mai tsanani kan matakin da shugaban hukumar gudanarwar kungiyar musa faki ya dauka na amincewa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin mai sanya ido a kungiyar rahotanni sun bayyana cewa kasashe ashirin da biyar ne mambobin kungiyar suka nemi shugaban hukumar gudanarwar kungiyar musa faki da ya hanzarta janye izinin baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin memba a tsakanin tsakanin masu sanya ido a kungiyar ta tarayyar afirka rahoton ya kara da cewa a zaman muhawara tsakanin masu goyon bayan baiwa haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin memba a tsakanin masu sanya ido a kungiyar tarayyar afirka da masu adawa an samu rashin jituwa da rashin daidaiton baki sakamakon yadda kowane bangare ya yi riko da ra'ayinsa tun a ranar 22 ga watan yulin wannan shekara ce ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da cewa jakadarta a kasar habasha elelin admasu ya gabatar da takardunsa na zama memba mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka kuma babu cikakken bayanin irin rikicin da wannan matsayi ke fuskanta a ranar 25 ga watan na yuli ma'aikatar harkokin wajen kasar algeria ta fitar da bayanin nuna rashin yardanta kan baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matsayar mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka tana mai bayyana cewa an zartar da wannan kuduri ne ba tare da yin shawara da kasashen membobin kungiyar tarayyar afirka ba a tsakanin gwamnatocin kasashen larabawa 22 kasashe shida ne kacal suka kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila wato masar jordan haɗaɗɗiyar daular laraba. larabawa bahrain sudan da maroko a sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fitar ta bayyana cewa a karan farko tun bayan shekaru goma sha tara wato daga shekara ta dubu biyu da biyu zuwa yanzu sai a halin yanzu gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta samu damar zama memba a kasashe masu sanya ido a kungiyar tarayyar afirka jaridar The Times of Israel ta watsa rahoton cewa tun bayan kafa kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take matsayar mai sanya ido a kungiyar har zuwa shekara ta 2002 da aka canza sunan kungiyar zuwa kungiyar tarayyar afirka ministan harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yair lafit ya bayyana sake zamar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila memba a tawagar masu sanya ido a kungiyar tarayyar afirka a matsayin ranar bikin sake dawo da alaka tsakanin kasashen afirka da haramtacciyar kasar isra'ila a bayanin da ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fitar ta jaddada cewa sake komawar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila cikin jerin kasashe masu sanya ido a kungiyar tarayyar afirka nasara ce babba da ta tsamar da haramtacciyar kasar isra'ila daga halin zama saniyar ware tsawon shekaru fiye da ashirin a harkokin kasashen nahiyar afirka kuma wani mataki ne na karfafa ginshikan dangantaka tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da kasashen nahiyar ta afirka lafid ya kara da cewa wannan gagarumar nasara ce a fagen siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da za ta taimaka wajen karfafa harkokin haramtacciyar kasar isra'ila a nahiyar afirka tare da samun kusanci da kasashen yankin alaka tsakanin kasashen nahiyar afirka da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi kamari ne tun a tsawon shekara ta 1960 na karnin da ya gabata bayan bullar kungiyar 'yan kasa a nahiyar afirka da kuma karin bullar rikicin falasinawa da yahudawan sahiyoniya sakamakon kwace yankunan falasinawa domin kafa haramtacciyar kasar isra'ila kamar yadda bullar yaƙe-yaƙe tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da kasashen larabawa a shekara ta 1967 da kuma 1973 ya sanya kasashen afirka da suke kudancin sahara suka ɗauki matakin yanke alaƙar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kafin gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila a 'yan shekarun baya-bayan nan ta yi ƙoƙarin kyautata ta da wasu ƙasashe masu yawa a nahiyar afirka a rahoton ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila tana da alaƙa da gwamnatocin ƙasashen afirka da suka kai 46 a nahiyar afirka kuma tana da kamfanonin da suke gudanar da ayyuka a fagage masu yawa kamar yadda 'yan shekarun baya-bayan nan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da matsakaimi wajen kyautata alaƙa da ƙasashen nahiyar afirka masu yawa ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a 'yan shekarun baya-bayan nan ta sanar da kyautata alakar ta da ƙasashen chadi da da gini kamar yadda kasashen sudan da morocco suka sanar da shiga cikin yarjejeniyar ibrahim wato abraham accord wacce ta kunshi kulla alakar zaman lafiya da alakar jakadanci tsakanin wasu kasashen larabawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ƙarƙashin sanya idon tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump ma'aikatar harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila ta ƙara da bayyana cewa a halin yanzu da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta samu zama memba mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka za ta samu damar gudanar da taimakekeniya da sauran kasashen nahiyar a bangarori da dama musamman yaƙi da annobar cutar corona da yaƙi da ta'addanci da wuce gona da iri a dukkanin nahiyar afirka a cewar manazarciya kan harkokin siyasar nahiyar afirka da yankin gabas tsakiya matsidisu masuwin ta bayyana cewa ƙoƙarin gwamnatin haramtacciyar Kasar isra'ila na neman yin kutse a nahiyar afirka a matakin farko ƙoƙari ne na neman fitar da kanta daga halin kadaici da take ciki sakamakon ƙaurace mata da ƙasashen duniya suka yi a fagen siyasa musamman a yankin gabas ta tsakiya sannan burin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na amfana daga tarin arziki da ƙasashen nahiyar afirka suka mallaka Manazarciyar ta ƙara da cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana amfani da ilimin fasahar ta wajen gabatar da hidima ga kasashen nahiyar afirka a fagen tsaro da bunƙasa harkokin rayuwa domin su saka mata ta hanyar ƙulla alaƙar jakadanci da ita tare da goya mata baya a majalisar ɗinkin duniya matsidisu miswin ta bayyana cewa wannan dabara ta gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta samu gagarumar nasara musamman ganin yadda wasu kasashen afirka da dama suka amince da kula alakar kusanci da haramtacciyar kasar ta isra'ila a matsayin wata babbar dama da za ta kai su ga samun kyautata alaka da kasar amurka a bangare guda kuma mai sharhi kan harkokin siyasar haramtacciyar kasar isra'ila finhas ambari ya bayyana cewa matakin da gwamnatin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta dauka na yin kutse a nahiyar afirka ya fara ne tun bayan da ta kasa cin ma'aniyarta ta gamsar da kasashen yammacin turai kan goyon bayan bakar siyasar ta kan al'ummar falastinu musamman matakin da kungiyar tarayyar turai ta dauka na jaddada goyon bayan ta kan kafa 'yantacciyar kasar falastinu hakan ya kara zaburar da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan karfafa shirinta na yin kutse a nahiyar afirka domin janyo kasashen nahiyar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 To kar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu wacce daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan stan ko kuma kisoshin salihan bayi na atula shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun tsaya inda annabi suleiman salam ya buƙaci mukarabansa su kawo masa gadon sarauta sarauniyar bilkisu kafin ta iso wajensa tare da zaɓaɓɓu daga cikin masu ba ta shawara mun bayyana cewa wani aljanni mai ƙarfi ya ce zai kawo masa gadon kafin ya tashi daga taron da yake yi a halin yanzu amma sai wani bawan allah daga cikin mukarrabansa ya ce zai kawo masa shi kafin kyaftawar idonsa sai kuwa ya gan shi wannan bawan allah kuma mun ce shi ne asif bin barhaya wanda kamar yadda allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma ya ba shi ilimin sashin littafi kuma shi ne wasiyin annabi suleiman a.s. bayan rasuwarsa a nan allah ta'ala yana son ya nuna wa sahabban annabi suleiman a.s. kan cewa asif bawan allah ta'ala ne kuma don kusancinsa ga allah ta'ala ya cancanci zama wasiyin annabi suleiman salam kamar yadda ya zo cikin wannan ayar wanda yake a wurinsa akwai wani ilimi daga littafi ya ce ni ina zo maka da shi gabanin kyaftawar ganinka ta koma gare ka to a lokacin da ya gan shi matabbaci a wurinsa ya ce wannan daga falalar ubangiji na yake domin ya jarabe ni shin zan gode ne ko kuwa zan butulce kuma wanda ya gode yana godewa ne domin kansa kuma wanda ya kafirta to lalle ubangiji na wadatacce ne karimi daga nan sai annabi suleiman alaihissalam ya ce a sauya kamannin gadon sarautar bilkisu shi din ne amma yana son a canza launinsa don ya jarabe ta idan ta iso kamar yadda wannan ayar take cewa ya ce ku canza kamannin gadon gare ta mu gani shin za ta shiryu ko kuwa tana kasancewa daga wa'anda ba su shiryuwa cikin suratu saba'a ta arba'in wato za ta gane gadon sarautanta ko kuma ba za ta gane ba to na farko kawo gadon sarautar bilkisu wata mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin annabi suleiman alaihissalam sannan ga ita sarauniya bilkisu kuma zai kara tabbatar mata cewa annabi suleiman alaihissalam annabin allah ne ta'ala wanda allah ta'ala ya ɗaukaka shi a nan duniya kuma shi ne kan gaskiya wannan zai daɗa jawo ta ta miƙa wuya ga addinin allah ta'ala ba tare da wani jinkiri ba kafin mu wuce nan bari mu kawo magana dangane da ma'anar wanda allah ta'ala ya ba wa ilimin ilimin sashen littafi da kuma wacce ta zo a wata aya inda yake cewa da kuma wanda muka bashi ilimin littafi wato gaba da farko duk da cewa ifiritu daga cikin aljannu ya ce zai kawo masa gadon sarautar bilkisu amma shi zai yi amfani da ƙarfinsa ne wanda allah ta'ala ya bashi don kawo gadon sarautar kuma ya tsaida lokaci inda yake cewa kafin ka tashi daga zamanka na yanzu wato a cikin mintoci ko sa'o'i amma asif bin barkhaya bai ba da lokaci ba don kaftawar ido da ya faɗa kamar cewa gashi nan ne kawai don shi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ya ba shi sanin ilimin sashen littafi don haka shi ya dogara ga Allah ne maɗaukakin sarki wajen kawo gadon sarautar bilkisu ya roƙi Allah ta'ala ya kuma ansa masa roƙonsa sai ga shi gadon sarauniya ya zo nan gabansu wannan na ifiritu daga cikin aljannu wani lokaci yakan yaudari wasu su ga cewa ya yi wani abu kamar mu'jiza amma ƙarfi ne na ɗabi'a wanda allah ta'ala ya yi wa halittunsa kun san cewa aljannu suna da irin wannan baiwar amma duk da haka wanda ya dogara da allah ta'ala ya fi kowa sai kuma abu na biyu wanda shine me yasa annabi suleiman alaihissalam yake son jarraba sarauniya bilkisu muna iya cewa saboda ya gane irin tunaninta da ƙarfin ƙwaƙwalwanta don ya santa inda zai fito mata don ta musulunta ta mika kai ga Allah ta'ala kuma abin da ta faɗa bayan da aka tambaye ta shin wannan gadon sarauta ki ce ya nuna cewa tana da ƙwaƙwalwa mai ƙarfi amma kuma ta faɗa wa annabi suleiman alaihissalam kan cewa idan kana son musulunci na ne da wannan tambayar to ai mun riƙa mu musulunta tun kafin mu iso wajenka kamar dai yadda wannan ayar take cewa to a lokacin da ta je aka ce shin kamar wannan gadon sarautanki yake ta ce kamar dai shi ne kuma an ba mu ilimi daga gabaninta kuma mun kasance masu sallamawar al'amari ga Allah cikin suratun namal aya ta 42 masu sauraro a nan zamu da aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tun su kuma sai shirin na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu sauraro alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barka mu saka taruwa a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa na nudin sharodin su kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan rediyon BOH da ke nan birnin Tehran wanda ni awal kun na shaba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan ta kusanci tare da mu don jin abin da shirin yake kunshi da shi a wannan karan. a cikin shirin namu na yau ma mu gushe ba za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami bashir zaria daga kungiyar rap ta rasulul azam foundation da ke birnin kanan dabo sannan kuma shine shugaban sashin da'awa na wannan kungiya shehun malamin ya fara ne da yi mana bayani kan muhimmancin siffofin nan da ya kamata a ce namiji ya kasance yana da su kan tarbiyyar kansa Allah ya malam rahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Yan uwa masu sauraron mu a wannan darasi na mai albarka. Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu zama cikin masu kokarin sauke wannan nauyi da ke gare mu. Kamar yadda muka yi bayani a baya cewa yana daga cikin haƙoƙin da ya kamata wajibi mai gida ya kula da shi tun farko ya bai wa kansa tarbiyya bai kamata namiji ya zama baya da waɗannan sufofi na kamala ba tun kafin ma ya shiga rayuwar shi ta aure wannan hadisi mai mahimmancin gaske da imamu sadiq yake magana akan cewa mutum magidanci yana da buƙatuwa a iyalansa da zamantakewarsa ya zama yana da waɗannan sifofi guda uku in ma bai siffantu da su ba to lallai ka lafa ma kansa su shine kyauta mu'amala da kuma ainihin yalwatawa iyali ba tare da na mabazaranci ba sannan kuma ya zama mai kishi amma ba tare da wuce gona da iri akan kishin nasa ba wannan sifa tana cikin sifofi muhimmai da ya kamata a yi la'akari da su wanda mumini dole har kullum ya zama kiyaye su yana daga cikin abubuwan da aka ruwaito daga imam ali bin hussein alaihi salam imam zainul abidin yana faɗi yana cewa inna ardakum inda allah asbaghakum ala iyali ɗaya daga cikin haƙoƙi da ya hau kan magidanta shine wadata iyali cewa yana daga cikin mafi yarda wanda allah ta'ala ya fi yarda da shi a wajen allah ardakum inda allah allah ta'ala ya yarda da ku in mutum yana so saboda abin da kake bukata ka samu yardan Allah subhanahu wataala to shine wanda ya fi kyautatawa ya fi yalwatawa iyali na yi bayani a baya yalwatawa iyali yana ɗaya daga cikin haƙoƙi masu muhimmanci wanda da yawa daga cikin magidanta suna sakaci a nan gurin a irin wannan hali a samu magidanci ya waje kai akwai mutanen da ko da yaushe suna cikin sabon ɗinki amma matansu daga shekara sai shekara kaga 'ya'yansa da tsumma kayan da ya kamata a ce suna sawa in an la'akari da irin kayan da yake sawa ba daidai ba ne to mutum fa ya sani cewa Allah subhanahu ta'ala duk abin da yake bashi yana bashi ne domin wannan nauyin da ke kansa na iyali don haka lallai mu kula da al'amarin da ya shafi wadata iyalai wadata iyali yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara bunƙasar arzikin mutum kamar yadda yana haifar da kwanciyar hankali kai a kan kanka za ka samu natsuwa bar iyalanka ta zama tana bara mai ma'anin bara ba gishiri a nan ba kaza a nan ya kamata kai ka dinga la'akari da me ake bukata a gidanka ka dinga lura da ma'ajiyar kayan abincinka bar ta dinga zuwa makota roƙon gishiri roƙon daddawa roƙon magi roƙon kaza a'a wannan ba abu ne mai kyau da ya kamata magidanci ya gina rayuwarsa a kai ba ka zama mai wadata gida mai wadata iyali Lallai kun ji dai yadda hadisi yake magana arbakum inda Allah wanda Allah subhanahu ta'ala ya fi yarda da shi shine kuma ala iyali wanda ya fi wadata iyalansa kenan wadata iyali ɗaya ne daga cikin hanyoyi da yake samar da yardan Allah subhanahu ta'ala wadata iyali akan komai ka wadata iyalanka akan komai abubuwa da yawa da iyalanka suke bukata suna bukatan ilimi suna buƙatan kulawa ta soyayya suna buƙatar kulawa ta abinci ba abinci da abin sha kaɗai ne iyalai suke buƙata ba suna buƙatar lokacinka da za ka samar da shi domin zama tare da su mazansu da matansu da nuna ƙauna da wadata su da kyakkyawan mu'amala duka wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake buƙata wajen wadata iyalai. wani lokacin an yi maganan wadata iyali wani sai ta kaita lamarinsa idan sai koma zuwa ga abinci kadai a'a abubuwa da yawa ne iyalai suke bukata. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rajiyon BOH Hausa a nan birnin Tehran inda muke sauraron wani shahun malami daga birnin Kano wanda zai ci gaba da yi mana bayani akan muhimmancin ƙara kyautatawa iyali da abubuwan da suke bukata. A matsayinka na shugaba idan ka zama mai kyakkyawan mu'amala da iyalanka mai kyakkyawan zama da iyalanka wani lokaci babu to gaya musu magana mai daɗi a halin da ake ciki a yau na rayuwa da kuncin rayuwa da yake damun kusan duniya gaba ɗaya musamman mu a ƙasashenmu na afirka za ka samu wani lokaci mutum ya je kasuwa ya samu kanshi bai samu abin da yake tsammani ba ba ciniki ko a wajen harka ko wata ya yi nisa nan albashi ne maimakon ya zama na ga babu kuma ba magana mai daɗi lokacin da zai zo gida a ce mishi ba kaza wani sai ya tunkari matar da bakan magana akwai waɗanda in suka shigo cikin gida yara a ƙarshen wata suna iya gane cewa baba fa yau yana cikin fushi to la'alla wannan mu'amala ɗin ya ƙara ma sanya ka cikin ƙuncin rayuwa ba laifin iyalanka ba ne kamata ya yi rashi ya ma sa ka ƙara ƙasƙanta kanka zuwa ga Allah ka yi ƙoƙarin cika su da farin ciki ta hanyar mu'amalarka idan sun rasa wani abin rufi, to kuma kasa rasa soyayyarka kasa rasa kyakkyawan mu'amalarka kasa rasa abubuwan da Allah ta'ala ya wada taka da shi hausawa sun ce bakin da Allah ya tsaga ba ya hana shi abinci abincin kala-kala ne gwargwadon yanda mutum ya samu gwargwadon abin da zai yi amfani da shi idan aka samu wadata akwai abinci mai daraja ta ɗaya misali da shi za a iya mallakan shi za a iya amfani da shi to sai amfani da shi lokacin da ba a samu wannan mikidarin na abinci mai daraja ta ɗaya ba sai a koma mai daraja ta biyu har daraja ta uku amma kada mutum ya rasa mu'amala mai kyau tsakanin shi da iyalansa ya zama na mu'amalarsa ta ɗauke musu wata damuwa na in an rasa can gurin lalle lalle yana ɗaya daga cikin abin da ke yarda da Allah yake sa Allah yarda da bawansa shine zan mai wadata iyalai ka a ganka cikin masu zuwa kamar yadda na faɗa a darasin da suka gabata masu zuwa gaban masu shayi a buɗe maka kaza a dafa ma kaza a miƙo ma kaza ko ka je hotel ka ci abinci mai kyau mai gina jiki a daidai wannan lokacin iyalanka su kuma ka zo ka ba su garau garau wannan baya sa Allah ta'ala ya farin ciki da bawa Allah yana son bawa ya zama da duk abin da zai yi hankalinsa na gida ya damu da iyalansa zai yi ƙoƙari ya ga yana kyautata musu ta kowace hanya wannan yana ɗaya daga cikin haƙoƙi da ya kamata mai gida ya lura da shi ya lura da cinsu da shansu da suturarsu da matsuguninsu ya sama musu yanayi da za su rayu cikin farin ciki ya sama musu yanayi da za su rayu cikin jin daɗi da walwala wannan yana ɗaya daga cikin haƙoƙi na iyali ga magidanta wanda ya kamata kowane magidanci ya ƙoƙarin ganin ya kiyaye su allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu iko ka sa mu zama cikin waɗanda za mu kiyaye haƙoƙin da ya hau kanmu na iyalanmu وصل اللهم على محمد bahirin الطاهرين masalli ala muhammad محمد muhammad wa وأجل faraja. to masararo ga shi dai malam ya fara sakin jiki da waɗannan bayanai muhimmai to amma a nan za mu sa masa wakafi da ƙarshe muna yi wa shehun malami bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban sashen da'awa na ƙungiyar rap ta rasul azam foundation da ke birnin kano godiya ta musamman game da waɗannan bayanai duk da ayyukan da ke gabansa a maimakon sashen hotunan na rediyon boh da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni alkun da shirin da gabatar yake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma ga shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyarmu a yau. Shirin da ke yin nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankalin duniya. To shirin na yau zai mayar da hankali ne kan ziyarar da mataimakin babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar turai Enrique Mora ya kawo a nan birnin Tehran. ziyara mai manufar tattauna inda aka kwana game da batun komawa teburin tattaunawar vienna da nufin farfaɗo da harshen nukiliyar iran da ma batun cirewa iran jerin takunkuman da aka kakaba mata da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin To a ranar Alhamis ne mataimakin babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai enrique mora ya kawo ziyara a nan tehran mai manufar tattauna inda aka kwana game da batun komawa teburin tattaunawar biyanna da nufin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar iran enrique mora shine kuma shugaban tawagar kungiyar tarayyar turai a tattaunawar ta biyanna a ƙarshen tattaunawar tasu ta ranar alhamis enrique mora ya gana da mataimakin ministan harkokin wajen iran ali bakari inda suka amince cewa za a ci gaba da tattaunawa tsakanin bangarorin biyu kan batutuwan da suka shafi moriyar juna a cikin kwanaki masu zuwa a birnin Brussels. bangarorin biyu sun kuma tattauna kan batutuwan da suka shafi yankin da halin da ake ciki a kasashen afghanistan da kuma yemen yayin tattaunawar ta ranar alhamis bangarorin biyu sun amince su ci gaba da aiki wajen ganin an cire wa iran takunkuman kare tattalin arzikin da amurka ta gaba mata iran dai ta ce a take don tattaunawa mai mahimmanci wace za ta haifar da sakamako mai kyau in ji ali bakiri mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta iran ya kuma ce akwai shakku sosai game da manufofin amurka kan yarjejeniyar ali bakiri ya kuma soki bangarorin kasashen turai kan rashin cika alkawuran da suka dauka da suka danganci yarjejeniyar nukiliyar ta 2015 a nasa bangaren enrique mora ya ce kungiyar eu a shirye take don haɗa kai da iran da sauran bangarorin domin ci gaba da tattaunawar da nufin samun sakamako wanda dukkan bangarorin za su amanta da shi daga karshe dukkan bangarorin sun amince da ci gaba da tattaunawa a cikin makonni masu zuwa a birnin bruxelles tomarila yanzu kuma bari mu yi waye akan abubuwan da suka faru a can baya game da yarjejeniyar nukiliyar ta iran da ma yunkurin da ake na farfado da ita a tattaunawar biyanna wace ta katse gabanin zaben shugaban kasar iran da ya gabata a ranar 20 ga watan yunin da ya gabata ne aka dakatar da tattaunawar da ake a biyanna da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran ta 2015 an dai jinkirta tattaunawar ce kwanaki biyu bayan da ɗan takara ibrahim ra'isi ya lashe zaben shugabancin kasar iran tattaunawar da aka faro a watan afrilu ana yin ta ne da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimma da iran a shekarar 2015 wace amurka karkashin mulkin tsohon shugaba donald trump ta fice daga ta tare da wa iran jerin takunkumai daga bisani iran din ita ma a wani mataki na mai da martani kan ficewar amurkar da kuma labta mata jerin takunkumai ta ɗauki wasu matakai na daina aiki da wasu ɓangarori da yarjejeniyar ta ƙunsa ciki har da ta tsaye sinadarin uranium masaranta hakan ne ya sanya sauran ɓangarorin da suka rage a cikin yarjejeniyar da suka hada da faransa rasha jamus burtaniya da kuma china ke tattaunawa a biyana da nufin farfaɗo da yarjejeniyar dawowar amurka a cikin yarjejeniyar da kuma ɗagewa iran shirin takunkuman da aka kaba mata su ne ya jigon tattaunawar sabon ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana a wata hira da gidan talabijin ɗin ƙasar cewa ba wai iran na gudun zaman tattaunawar na biyana ne ba a'a amma gwamnatin ƙasar na ganin tattaunawa ta hakikanin gaskiya ita ce wacce ke haifar da dama ido a cewarsa wancan bangaren ya san sarai cewa ana buƙatar samun watanni biyu zuwa uku domin baiwa sabuwar gwamnatin iran ta samu tsugunan daukar duk wani mataki game da tattaunawar ya kuma karar cewa tattaunawar ta biyanna dama tana cikin ɗaya daga cikin siyasar ƙetare ta iran da kuma sabuwar gwamnatin ƙasar ƙasashen faransa da kuma jamus sun buƙaci iran da ta gaggauta komawa tattaunawar ta neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar ƙasar ministan harkokin wajen ƙasar faransa jean yves le drian ya bayyana mahimmancin gaggauta komawa tattaunawar a farkon watan Ogista ne zababben shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi ya gaji mulkin kasar daga hannun tsohon shugaban kasar Hassan ruhani wanda ya kammala wa'adin sa biyu a jere. Hassan ruhani shine wanda gwamnatinsa ta yi ruwa ta yi tsaki wajen cimma yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya a cikin shekarar 2015. yarjejeniyar da aka cimma a wancan lokacin a biyanna ta tanadi dagewa iran shirin takunkuman kasashen yamma da kuma na majalisar ɗinkin duniya a yayin da ita kuwa iran za ta dakatar da shirin ta na nukiliya wanda kasashen ke zarginta da kokarin mallakar makaman nukiliya batun da iran ɗin ta jima tana musantawa tana mai cewa shirin nukiliyar ta na zaman lafiya ne sai dai daga bisani yarjejeniyar ta shiga halin rashin tabbas bayan da tsohon shugaban amurka donald trump ya yi gaban kansa ya kuma fice daga cikin yarjejeniyar tare da dawo da iran shirin takunkuman da aka ɗage mata bayan cimma yarjejeniyar ta 2015 a lokacin mulkin tsohon shugaba barack obama a matsayin mai da martani ita ma dai iran a watan mayu na shekarar 2019 ta fara ɗaukar matakai na dakatar da aiki da wasu ɓangarori da yarjejeniyar ta ƙunsa musamman na ƙayyade mata sinadarin uranium da ya kamata ta ce kamar yadda yarjejeniyar ta sha biyar ta tanada iran ta shiga ta tsaye sinadarin uranium din a son ranta haka aka yi ta kai ruwa rana tsakanin iran da amurka wacce ta yi amfani da duk wani nau'in takunkumi da matsin lamba a yankunan tankwaso iran domin ta dawo a sake wata tattaunawa kan yarjejeniyar amma hakan ya tutura duba da yadda iran din ta yi tsayin daka da juriya tare da haƙƙin mika wuya ga buƙatun na amurka har zuwa ƙarshen mulkin tsohon shugaba donald trump sabon shugaban ƙasar amurka joe biden wanda ya kasance mataimakin tsohon shugaba obama da aka cimma yarjejeniyar a lokacin mulkinsa ya yi yakin neman zaɓensa tare da shan alwashin dawo da amurka a cikin yarjejeniyar kuma sau da dama ya bayyana aniyarsa ta cewa zai dawo da amurka a cikin yarjejeniyar daga bisani bangarorin da suka rage a yarjejeniyar suka hada da iran din da jamus faransa china da kuma rasha da kuma birtaniya suka fara tattaunawa a biyanna da nufin farfado da yarjejeniyar ta da amurka za ta dawo daga cikinta a kuma ɗage waran jirin takunkuman da aka kakaba mata amurka ma ta shiga tattaunawar amma ba ta kai tsaye ba da iran an shankirta zagaye na biyu na tattaunawar ta biyanna a watan yuni bayan zaben ibrahim ra'isi a matsayin sabon shugaban kasar iran kuma tun watan afrilu iran din da kasashen yamma ke duba hanyoyin yadda amurka da iran za su cimma matsaya game da yarjejeniyar ta goma sha biyar. a watan da ya gabata kasashen faransa da jamus da kuma burtaniya sun bayyana matukar damuwarsu bayan da hukumar sanya ito kan makamashin nukiliya ta duniya ta fitar da wani rahoto wanda ta ce iran ta yi nisa game da shirinta da ta ce sinadarin uranium har zuwa kashi 60 cikin 100 da kuma sarrafa uranium din zuwa matakin metal zuwa kashi 20 cikin 100. hukumomin iran dai na cigaba da mai da martani kan yadda har yanzu dai ake tafiyar hawainiya game da batun dage mata takunkumi jagoran juyin juhalar musulunci na iran ayatollah said al ya bayyana cewa manufar gwamnatin amurka mai ci game da yarjejeniyar nukiliyar iran ba ta da wani bambanci da na gwamnatin da ta shuɗe ta donald trump bukatun shugaban amurka joe biden ba su da wani bambanci da na donald trump wanda ya fice da yarjejeniyar nukiliyar ƙasa da ƙasa ya kuma kakaba wa iran tsauraran takunkumai in ji ayatollah said al shugaban amurka joe biden ya ce komawa cikin yarjejeniyar nukiliyar ta iran na ɗaya daga cikin manyan manufofinsa na harkokin waje amma ya ɗaukar duk wani mataki na dawo da washington a cikin yarjejeniyar bayan shafe tattaunawa har sau shida tsakanin iran da sauran waɗanda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar ta biyanna gwamnatin biden ta ɗora kan amfani da matsin lamba a yunkurin tankwaso jamhuriyar musulunci ta iran in ji ayatollah said al a nasa bangare sabon shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa gwamnatinsa na goyon bayan tattaunawar ta farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar ta iran amma da sharaɗin tabbatar da maradun ƙasa ya kuma jaddada cewa iran ba za taɓa mika kai ba ga batun makamanta masu linzami da rawar da take takawa a yankin gabas ta tsakiya. To masu sauraro iya abin da ya tsauka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan barka da shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku salam a huta lafiya. To da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. shugaban kasar faransa emmanuel macron ya halarci bikin cika shekaru 60 da kisan gillar da aka yi wa 'yan kasar algeria a birnin paris wanda shine shugaban kasar faransa na farko da ya halarci irin wannan taro a tarihi a cikin bayanin sa dangane da bikin tanawa da cika shekaru 60 da kisan masu zanga-zanga 'yan algeria a ranar 17 ga watan oktoban shekara ta 1961 a birnin paris emmanuel macron ya yi allah wade da abin da ya kira laifuka da ba su dace ba ga jamhuriya sanarwar da aka fitar daga fadar elysee ta ce shugaban kasar ta faransa emmanuel macron ya ce laifukan da aka aikata a wannan dare karkashin ikon shugaban 'yan sandan birnin paris a wancan lokaci babu wani dalili da zai sanya a aikata hakan kuma yin hakan bai dace da jamhuriyar faransa ba an gudanar da bikin ne a kusa da gadar basin inda masu zanga-zanga 'yan algeria suka taru kuma suka yi musu kisan gilla shekaru 60 da suka gabata wannan da shine karan farko da wani shugaban kasar faransa ya zarci wurin da aka yi kisan an yi tsayuwa tare da yin tsit na minti daya domin nuna alheri dangane da abin da ya faru na kisan 'yan kasar ta algeria a kasar iran kuwa an fara gudanar da shirye-shirye na tarukan makon haɗin kan al'ummar musulmi wanda aka saba yi a kowace shekara hukumomi a kasar ta iran dai sun sanar da cewa yanzu haka an fara gudanar da shirin taron makon haɗin kai na musulmin duniya wanda aka saba gudanarwa a kowace shekara tare da halartar masana da malamai da jami'ai daga kasashen duniya daban-daban wanda dai shine karo na 35 da za a gudanar da wannan taro tun bayan da marigayi imam khomeini ya ayyana ranar 12 zuwa ranar 19 ga watan rabiu awal wato makon haihuwar manzon allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi da allah tsarkaka da ya zama makon haɗin kan musulmi na duniya baki ɗaya wannan dai yana zuwa ne sakamakon irin kalubale wanda musulmi suke fuskanta a duniya da kuma musulmin suka shagala da kawunan su suka manta da abin da yake gabansu na manyan kalubale da makirce-makirce da makiyansu suke kitsa musu a taron najeriya kuwa rikicin cikin gida na ci gaba da ƙarin tasiri a jam'iyyar apc mai mulki a ƙasar ganin yadda aka gudanar da taruka mabambanta a jihohin kasar domin zaben shugabanni waɗanda za su jagorance ta matakan jihohin a jihar kano rahotanni dai sun ce bangaren malam ibrahim shekau da magoya bayansa sun zaɓi alhaji ahmadu haruna zago a taron da suka gudanar yayin da bangaren gwamnan jihar ta kano abdullahi ganduje da kabir gaya ke gudanar da nasu taron inda ake sa ran zaben abdullahi abbas a matsayin shugaban jam'iyyar a jihar kano a jihar lagos ma baraka ta fito a fili inda wani bangare na jam'iyyar ta apc ya gudanar da taronsa a unguwar agege inda ya bayyana honorable sunday ajayi a matsayin shugaba to masu mu ina ga kuma da wannan ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalabo mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman abdullahi salihu usman katsina da karanta mana labaran duniyar ni Hassan barka da na kasance da kuwar zuwa wani lokaci ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran